dan ne wallahi ni dai tun ina goyon bayan ka to abin nan ya ni na fara tsinciya da ka. yanzu saboda Allah da Annabi dan abu ba za ka rufa mana asiri ka rufa kanka ba ka je ka ɗauko ranguma yanzu in banda albarkacin mai gari ya saka baki kana tunanin kun isa ku fito yanzu saboda Allah dan abu to in ba za mu zauna lafiya ba ka zama da ka kai mai da kai koyi yaushe dai zan dawo ni inda ɗan ya ja ya ware ai ya gyara ni kenan ni na hada da na ni da hada da za su wahala duk daya da yake yi ɗaya ya yi yari to ba ba kai kai da ja ka ba a cikin na gaya ma wajen da hau wajen wancan a rage da Allah miliyo da bai Allah ya su yi ya su yi duka da aka yi wala zan ce akwai naka an hada min da yi nawa ka siya wallahi ko shi Allah ya raba ni nake yi tsakani na ni da kai duk wani bala'i in ya tunkaro ya taho za ka iya mun haka ba ka kare wuri abu kenan to da mutuwa zan a can kwantar da hankalinka haka ce nufi ba ina ta hankarar da kai ina ta hankarar da kai ka ɗauki haske ba ka ɗaukan haske sai magiya kake sai dagiya kake yi zamani ya canza yanzu warawaran karelinka namijin da baya gudu baya nisan kwana kawaman malam tuni na ware to dai ka gaya wuri ne a to kuma ina ma sani wani sai da zaka yi sai ka ce aboki da ci ci kafar kare Amma gida cika ban zomo. Kai wani digiri da ya fi A babu. Ye? Babu. To mu muke da digiri. Mu muke da digirgir. Eh gaskiya ne. Ba. A haba da Allah. Na ya. Ka ji kara. Ya Allah. ya Allah saka da Allah ma abin da kamar Allah Allah saka Allah ma abin da kamar me eh rasa abin da zaka ba mu ne a mai da mu yan yunwa ke ah! mu ma muna nan zuwa wallahi in dai wannan motar ce mu ma muna nan zuwa kai alhabakin banza ka rasa abin da zaka ba mu sai sai sai wannan eh. aka latsani an baka an bani wani menene aka bani aka baka me kai mun da ka fitar leta an bani an baka ta kauye na koma gefe na lafar ina buɗewa na ga uwar kuɗi na tafi shopping na je na siyo wannan timbalan ɗin holocom ce wannan kalle ta da kyau ba osholo ba ce ah, wannan ah, ah, kana nufin kuɗin nan da aka babba mu ta kawe aka baka naka aka ni na ne nayar kana nufin kuɗi da a ciki ai kana ruwa billahi ya sun kuɗi ne kaga sauran suna kuɗi a ta kawe din nan sai ma kuwa